yammacin asabar 16 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 23 ga watan mars shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasad na 209 cikin jerin jerin kasusun karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar al-zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami rahmatullahi alayhi littafin zadul ma'ad mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam komai da ruwanka ne dangane da al'amuran tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da tsare-tsaren rayuwarsa da yadda ya gudanar da alaƙarsa da al'umma malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya a inda yake kasar makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa ne da tafansa Allah ya saka mishi alkhairi ibnu qayyim al-jawziya yana ta mana karatuka akan tarihi da manhaji da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da jihadi zamu tashi a inda yake cewa wakana sai sayfuhu dun faqari min as-safi wato yana magana akan cewa daga cikin abubuwan da ake yi istisna'i daga umumin aya wadda ta yi bayani akan yadda ake rabon ganima wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa inna lillahi fa anna lillahi khumsahu to ana cire wato bayan an cire khumsi ana cire kuma as-safi wato wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zaba daga cikin ganimar din daga ciki ya taɓa zaɓen wannan takobi mai suna zulfaƙar akan ce zulfaƙari kuma akan ce zulfiƙari wanda hadisi ya tabbata al'imamu ahmad ya fitar da shi da al'imamu turmidi da ibn maja daga sahabi ibn abbas allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa da isnadi kyakkyawa cewa wannan asalin takobin takobi ne na wani kafiri mai suna al'as ibn munabbi wanda aka kashe shi a ranar yaƙin badar baya ga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mallaki wannan takobi wannan takobi mun ji a darasin da ya gabata ta ci gaba da wanzuwa a wurin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, ƴaƴan Ali da Fatima radiyallahu anhuma wanda daga baya wani daga cikin su da bashi ya tarin mata kawai sai siyar da ita ya siyar ya biya ba su suka sarakuna su kuma suka je suka siya da karfin tsiya abun wancan wanda ya siya sai ta zama ta gadan sarauta har muka ji cewa akwai wani babban malami al-Imam asmai wanda malami ne na hadisi da lugha ya taba ganin takobin a zamanin sarki Rashid har Rashid ya shi dama ya sumbanci takobin daga baya waɗannan kayayyaki sun yi wato sun shiga hannun wani sun fita hannun wani haka ne su aka rasa akwai asar da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ba da labarin ya bar waɗanda na farko ne tukunna ba dukiya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar gida ko wasu kayan kuɗi ko wasu ah, arziki da za a kalla ba galibi abubuwan da ya bari bai wuce a ce wani ɗan bargo ko wani zobe ko takalmi ko wata ‘yar sanda sai ah, raƙumarsa sai makamantansu amma akwai abubuwan da tun yana raye wasu mutane sun sama a wajen shi kamar gashin shi wanda ya aske a lokacin aikin hajji mun karanta anan, ya ba abu talha abu talha ya dinga rarrabawa mutane kamar wanda ita ummu salama ita ma ta abin nan wato ummu sulaim uwar anas ta samu abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda take jikawa ana yin magani da shi kaman zuffan shi wanda ta dinga sanya susu tana ainihin wato tsotsan zuffan ta tara wannan ma an same shi a matsayin albarka kaman likafari da wani ya samu din nan wanda wanda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar riga yaje ya sanya ta mishi kyau mutumin ya roƙe shi ce ya bashi daga baya sahabbai suka nuna mashi baka kyauta ba sai ce a shi yayi haka ne dan wannan ya zama likafaninsa to akwai ire-iren waɗannan waɗannan asar galibin su sun gushe daga duniya tare da gushewar waɗanda suka mallake su domin galibin su sukan yi wasici na cewa idan sun mutu a sanya shi a cikin likafaninsu kamar wannan gashi an sanya ma ita ummu salama a cikin likafaninta kamar shi wannan an mai likafani da rigar sannan akwai waɗanda kuma suka siyar kamar dangin ka'abu ɗan zuhair wannan mawaki sun siyar da bargon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kan da ya mushi waka sun siyar wa da sarakuna na Banu Umayya da ita a wajen dirhami 40 suka siyar kamar ita wannan takobi to mun ji ita ma ta ta ta halaka daga baya to mas'alar da muka tattauna ran nan a muka yi matashiya akan ta ita ce shin ina gaskiyar abubuwan da yanzu ake yawan ruwaitowa ake ba da labari cewa akwai su asar ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman musamman a ƙasar Turkiya a Istanbul yanzu nan idan kai browsing ka sa asarin Nabi sallallahu alaihi wasallama ko wani kalma irin haka zaka ga hotunan su da komai suna nan a National Museum a kasar Istanbul a ƙasar wato a Turkiya ke wanda suna ihtifazi da su suna kuma shelanta cewa na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko mutane suna zuwa wajen suna gari. kuma duk an yarda a duniya to amma shine muka ce wannan malamai mu muhaqqiqun suna da tababa akan haka tababa mai yawa kwarai daga gaske wannan ka tsaya ka bi tarihin abun to zaka zaka kai ma zaka shiga cikin wannan tababa saboda na farko dai tukuna mun ji mafi yawan su an an rufe su da masu shi yanzu a Istanbul din akwai ta riga da suke cewa mata Hassan ce Hassan dan Aliyu ko Hussein wanda a jikinta hada akwai la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka a rubuce wanda ya saba al'ada da suke riguna wancan lokacin akwai huda akwai takalmi akwai zobe akwai takubba kala daban-daban har da wannan da suke cewa akwai shi a wajen akwai ah, hular kwano akwai kaza abubuwa da yawa akwai wani kwanakin baya can wasu shekaru wani mutum a kasar India. da ya yi iddiyayin cewa yana da wannan gashi ɗin wasu daga cikin gashi na manzala tsari salama har yaje ya tara kuɗi ya gina wani masallaci na musamman ya wa gashin kabari ya zuba shi ya yi mushi ƙubba ana zuwa ana biyan kuɗi ana ana ana ana ta taɓa abin nan katanga ya mai da shi kawai wani kasuwanci kaga duk wannan cuta ce galibi da ka karshe hulai da mutane waɗanda suke masu neman tubaraki su ake yaudara da wannan to galibin wannan asar sun gushe yadda su suke iddi'a'in inda suka same su su bano su a mutanen ƙasar istanbul suna iddi'a'i ne cewa kun san bayan da gwamnatin banu abbas ta yi rauni bayan kamar shekara 250 da kafa ta zuwa ƙasa da haka sai aka samu ƙananan dauloli waɗanda suka tsaye daga jikinta da gaske akwai daula ta as wanda daga cikin sarakunanta akwai alab arsalan sannan akwai kuma ɗansa maliksha to bayan gushewan maliksha ‘ya'yan shi sun ta rigima a kan sarauta haka samu wanda daga cikin kwamandoji sai ya yanke wani waje shi ma ya kafa tashi wannan mutumi da ya kafa daula ta ci gaba da gwanzuwa ita ce ta juye ta juye har zuwa wani lokaci can sai ta zama abin da ke ce ma addaular usmaniya ta ƙasar andalus ta ƙasar ah, turkiya wannan daula ta yi gwagwarmaya da dauloli na musulunci wanda suke ba sa ga maciji da juna wasu na musulunci ne wasu na kafirai da gaske akwai daular turawa ta portugal wanda daula ce wadda a zamanin sarki a salim ibn bayezi wanda ya rasu shekara 15 abin nan 1520 ko garabout kamar shekara 500 da suka wuce wannan sarkin ya yi gwagwarmaya ya faɗaɗa wannan daula a ran da zai mutu ake faɗan cewa an ƙiyasta faɗin ƙasar musulunci a lokacin ya kai eka miliyan ɗaya eka dubu sau dubu domin tun daga nan inda yake a istanbul har zuwa cikin ƙasar vienna a vienna a ina ke ne vienna wani ƙasa ne birnin vienna australia a cikin australia ƙasar musulmai ne har a bosnia herzegovina a lokacin shi suka musulunta da waɗannan ƙasashen nan kuma har bakin ƙasar chadi nan musulmi ne can kuma Indiya har wani gari ake ce makalakuta musulunci ya yi faɗi daula sosai to kafin ya kai ga wannan faɗin akwai wanda ya yi rigingimu da su akwai waɗannan sarakuna na turawa da su da suka haɗa kai da 'yan shi'a ba sabon abu ba ne su ne daula ta ismail sha as-safawiyya kenan wanda zaka ga wancan malami mai littafin zammul awarif shammul awarif fi zammir rawafid ya ta abin nan din su wanda suka dinga kashe malamai a kasar Iran ta yanzu din tun wancan lokacin suke wannan shedancin suka hada kai da kafirai dan a kawo gwamnatin musulunci abin nan matsala shi kuma a lokacin wannan sarki Salim ibn Bayezid sai shi kuma ya je nemi taimakon mamalik wanda suke kasar misra cewa su zo a haɗa kai ga wani bala'i da ke fuskantar musulunci suka ce ba ruwanmu ka ban mu kawai mu muna nan alal hiyat ba za mu goyi bayan ka ba ba za mu goyi bayan su to daga baya da ya murkushe waɗannan gamayya ta kafirai da yan shi'a na cikin musulmai sai kuma ya tunkaru waɗancan ce to kuma sai na yi maganin su ma sai da ya karya daular gaba ɗaya ya ci su da yaƙi a sham da misra to kafin ya ci su da yaƙin tun lokacin da mamaliku suka kafa daular su sun zamanin aibak da zahir baibar suna neman mata shari'a legitimate domin su bayi ne daga an ce mamali kudin bayi ne suka samu gwamnati juyin juya ne ba su gwamnati suna so su samu shari'a a gun musulmai musulmai su yadda da su sai suka je suka samo wani na ƙarya wani halifa na ƙarya suka ce jinin manzan Allah ne shine almutawakkil as-sani da kuma almutawakkil as-salis bayan mutuwan wancan suka zo suka nassaba shi khalifa na je kana yika yadda kaga ana yin sarakuna din na gargajiya shi dai kullun kawai ranar sallah zai fito ya hawa ya sa kaya ya sa a sa mishi lema ita mai kida kawai aiki shi kenan su kuma su su rike su suke rike da mukaman yadda kaga ana yi tsakanin gwamnoni da sarakuna din nan sai dai ana nema ba mutane hakuri suna zanga zanga a fito da kai gidan rediyo kai hutu, ko za a wani taro a ce ka zo kai addu'a suka ce wannan shine halifa kuma na ƙarya ne to wannan halifan na ƙarya shi ke rike da wasu kayayyaki cewa ga kayan kakan shi manzan Allah yana rike da su ba sai da aka samu su ba daga cikin kokarin a gamsar da mutane cewa jikan manzan Allah ne sai zama yana da wani bargo yana da wata wuka yana da wani zobe yana da wani rawani da takarma duk waɗannan kayayyakin sai aka tara ce duk wannan na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam su yake sakawa dan dai a gamsar da mutane cewa ci gaba ne da khilafa to da wancan yazo Salim ibnu bayazid da yazo ya karya gwamnatin ya kama wannan halifa na ƙarya a hannu duk sai ya kwace waɗannan abubuwan ya kwace sai tafi da su Istanbul ya je yaji su kaji tarihi dama na ƙarya ne tun asali domin galibin sun riga sun lalace in muka yarda cewa daular banin Abbas da ta rike waɗannan kayayyaki tun a Baghdad da aka zo karya ta a shekara ta 1956 ba a bar komai ba to sai ina suka sabajin waɗannan kayayyaki wanda kuma galibin su ma ba su isa su kai zuwa ga ƙarshen wannan shekarun saboda na farko tukuna mawad material din da aka yi su aka yi abubuwa misali a ce material din da aka yi bargon ta aka iya preserving ɗinsa shekaru 800 shekaru 900 har zuwa ƙarni na 16 kafin su su samu haka bayan juyin juya halin da aka yi a Baghdad wani ne yake identify bayan an kashe kowa waɗanda za su gudu sun gudu kafirai ne suka kwata garin su hulaku waye yake identify cewa waɗannan kayan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai kuma suka dawo hannun musulmai ko mun gari tunda a lokacin kafirai sai kwata garin suka yi kasa-kasa da shi suka kashe komai su holako haƙa dangaru da ɗeraye da kaji ba su ƙyale ba duk wani abu mai rai sun zai gaishe sun bishi da gudu sun kashe shi zai ƙona garin gaba ɗaya su ma kansu zai kasa zama a cikin garin shekara da shekaru garin bai zaunuwa to wane ne ya identifying waɗannan abubuwan ta ya su suka iya surviving wannan wato bala'in kuma aka yi identifying ɗinsu aka ci gaba da ajiye su daga baya kuma su halakun ne suka ɗauko suka ce musulmai ga ku? Ka ya dawo hannun musulmai su kaga duk wannan shakkan abubuwa ne da ba za su iya tabbatuwa ba wato inda aka yi scrutinizing aka aka aka bincika magana ba za su tabbata ba na ɗaya kenan na biyu kuma dama wannan ba shine abin da ake nema game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin da ya bari hadisi da Qur'ani shine abin nema ko su kuma sun tsira dama dan me yasa mutane suke tahaluki akan waɗannan abubuwan saboda ɗabi'a ce ta mutane suna son tabarruki amma ba za ki tabarruki da asalin ilimin ba tun sabai suna rayu abu huraira sai je kasuwa yana gaito mutane ke ku zo ana raba gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo a guje zai fara ba da haji mutane sun gabo sai su zauna su gaba wani gado su ba su ga gado ba domin gado shine a diba kai a basu ya abu hira ina gadon ya sai ga gadon nan shi kuke je to alhamdulillah alhamdulillah bari mu koma kasuwa <laughs> sai zuwa sai abinci to kaga tun da ake mutane suna da irin wannan dabi'ar su shine ce macuta suke amfani da wannan psychology na mutane suna sutar su har yanzu zaka dinga jin shehunai da yawa suna da irin wannan musamman a kasashen nan nan eh, arewacin Afirka irin Morocco irin Algeria irin Murtaniya da makamantansu har yanzu akwai shehunai da suke da irin wannan iddia'at haka na a can kasashen Larabawa musamman kasar Sham da kuma su Istanbul din saboda gwamnati ce dama ta kafu akan tarihi na ƙarya iri daban-daban akwai abin da suka yi daga sai tabbas na alkhairi a can baya amma daular dama da ta rayu har zuwa 1920 da Mustapha Kamal Ataturk ya wargaza ta dama ta zama wata daula ce kawai wadda aka gina ta akan akan zuki mali akan karere su da ka ba wani abin ikimadi bane almuhim shine ah, babu shakka cewa akwai shakku game da wanzuwar mafi yawa daga cikin waɗannan abubuwa da aka ce sun wanzu wallahu ta'ala a'lam wa kana yushimu liman ghaba min al li maslahati al kama ashama li usmana sahmahu min badr wa lam yahdurha li makan tamridihi li imra'atihi ruqayyah Ibnati رسول sallallahu صلى wa عليه وعلى آله وسلم فقال إن عثمانا انطلق في هاجة الله وهاجة رسوله fa daraba lahu sahmahu wa ajrahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a yaki yuthimu yana rabawa ya ware rabo liman gaba ga wanda bai zo yakin ba limaslahatil muslimina wanda wani aiki yake wa musulmai shi yana shi zuwa an bar shi jira a gida ko an aike shi kai wani sako ko yana cikin wani abin nan official duty kama ashamali usmana sahamahu min badr kamar yadda ya ba Usman ibn Affan raban shi na badar kusan sayyidina Usman dan Affan bai je badar ba saboda mene walam yahdurha bi jibali makani tamridihi limra'atihi ruqayyah saboda ya zauna yana jinyar yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa ruqayya ibnata rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yar gidan manzon Allah ko manzon Allah ne ba shi umarni ya zauna ya jinyarta fa qala sai manzon Allah yace inna usmanan talaqa fi hajjatillahi wa alaihi rasul usman ya tafi ne yana yin aiki na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa daraba lahu sai ya ainihin wato bashi nashi rabar, wa ajrahu da nashi kasam wannan hadisi ne dake cikin sunan ta Abu Dawuda wanda ya kawo shi a cikin jihadi ya mishi babi da cewa babun siman ja a ba'dal ganimati la sama lahu sannan al-Imam Tabarani ma ya fitar da shi a cikin al-Mu'jam awsat Alimamul bukhari ya fitar da shi da wani lafazi daban cewa banda lafazin inna usmana in talaka ya fitar da shi isa da tazo ya mishi babi da cewa idza ba asal imamu rasulan fi hajatin aw amarahu bil muqami hal yusimu lahu saboda kabiya ce ta sabani sai ya kawo ta da wannan lafazin ce babin da ke bayani idan liman shugaba ya aiki wani mutum da wani sako ko wata bukata au amarahu bil buqani ko yake kai ka zauna a gida hal yutimu lahu shin zai za a bashi nashi rabon ya kawo shi anan a takaice ya kuma ambace shi a can a cikin kitabul manaqib babu manaqib Usman ibn Affan da tsawon shi kissar da wani daga cikin masu take-taken khawarijin nan wanda suka fi na Usmana ji mulki shine zo daga Misra yace aka ce ya zo makka ya ga wasu dattawa suna zaune ya tambaya su waye waɗannan aka ce qurayshawa ne yace a cikin ku da waye da waye aka ce wannan sahabi ne sunan shi abdullahi dan umar yace to dama ina da tambayoyi da gaske ne usmana ya gudu ranar badar yace eh da gaske ne da gaske ne usman bai je yakin so ya gudu ranar abin nan ranar hunai ce da gaske ne da gaske ne bai je badar ba da gaske ne da gaske ne bai yi kaza ba da gaske ne yace Allahu akbar wato ya samu hujjoji na ci gaba da zagin shi ya ce a dawo zo a maka bayani ka ji yadda abin ya faru shine ba shi labari ya ce kaji kaji kaji kaji kaji yadda abin ya ce daga cikin bayanan da ya mishi ya ce abin da ya hana shi zuwa badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ba shi umarni cewa ya zauna yi jinyar yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce Ruqayya matarsa wadda ta rasu radiyallahu anha wa an zawjiha wa sallallahu ala abiha dan haka idan idan shugaban musulmai ne ya baka wani umarni wanda ya hana ka zuwa wata harka ta jihadi ko wani abu wanda za a samu wasu kuɗaɗe to babu laifi abin da ya kamata sai ce kai ma ga rabanka ina fata wato kana cikin wani harka da kai ake yin sai baka samu halin zuwa ba shugaban da ke wani harka shine baka dama ka zauna saboda ta bukata sai a baka kai ma rabanka kamar yadda za a ba kowa wa kanu yashtaruna ma'ahu fil ghazwi su sahabbai sun kasance suna yin siyayya suna kasuwanci waya una su saya su siyar a cikin su wani wasu suka tafi da kayan siyarwa abubuwan siyarwa waɗanda aka san za a bukata yau da kullum wato kamar idan za a tafi wa'azi yanzu sai wani ya tafi da littafi wani ya tafi je shi mahauci ne yana gasa balangu wani ya tafi da tallan tiraman atamfa wani ya je can ya sari dabino ya kasa a wajen yana siyarwa wani ya je da da kudaden shi sai ya shiga kasuwa ya je siyo kawunan akuya ya zai ragada da yana siyo da mutane ragada da wajen kowa ya kaga an kafa wata 'yan kasuwa ko to wannan ya halarta ba laifi bane ya halarta saboda bukatun mutane suna inda suke za su bukaci saye da siyarwa wa hum yara wa huwa yarahum wala yarhamu manzon Allah sallallahu alaihi yana ganin su baya hana su hadisin da zai kawo anan da zai yake hadisin ya da matsala a isnadinsa amma akwai umumin aya wanda take zama dalili a haka shine fadin Allah laysa alaikum jinahun an tabtagu min fadlan min rabbikum a cikin bakara laysa alaikum jinahun an tabtagu fadlan min rabbikum ayakin haji babu ne ku nemi abin nan ku nemi ubangiji haka ranar juma'a da aka ce idan an gama sallar juma'a fa idza qultu salati fantashiru fil ard wato bayan an gama sallar juma'a babu laifi a je a nemo arzikin Allah to haka can ma aka je jihadi kafin a fara ko bayan an fara babu laifin ga wata harka da zaka iya ta kasuwanci ko saye da sayarwa ka yi ta domin shi ma aikin haji ai ibada ce haka kuma jihadi shi ma ibada ce sai yi kiyasi kai. wallahu a'lam yace wa akhbarahu rajulun annahu rabiha rabahan lam yarbah ahadun mithlahu wani mutum ya ba shi labarin cewa ya samu ribar da babu wanda ya samu irin ta irin wannan kasuwancin faƙala sai annabi ya ce mishi ma huwa mece ce wannan riba qala ma ziltu abiu wa abta'u hatta rabishtu 300 uqiya ban gushe ba ina saye ina siyarwa har sai na samu riba ta uqiya 300 faqala ana unabbi'uka bi khairi rajulin rabiha zan baka labarin mafi alheri fiye da naka wanda ya samu alheri fiye da naka qala ma huwa ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kenan qala raka'ataini ba'da as-salah raka'a biyu bayan sallar farilla tafi wannan kudin da ka samu falala al-imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a cikin babu tijarati fil ghazwi yace daga wani mutum daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai isnadin zuwa ga shi wannan sahabin shine yake da matsala akwai wani mutum mai suna Ubaidillah ibn Sulaiman wanda zahabi yake cewa la yu'rafu illa bi hadha al-hadith majhulul ba a san shi ba sai a wannan hadisi guda ɗaya gyalle gyal aka ji sunansa dan haka ash-shaykh al-albani muhammad din ya takhrijin wannan hadisi a cikin az-za'ifa a cikin lambar hadisi na 2948 ya tabbatar da raunin shi kamar yadda malamai suka gabace shi akan haka kaga wannan hadisin hujjar da ke cikin shi bata tabbata ba amma dai asalin matsalar to tana nan akan asali shine halacci da kuma wancan bayanin da muka yi game da aikin haji wa kanu yasta'jiruna al-ujara'a lil ghazwi ala ru'ay sun kasance ma sukan dauki hayan yan kwadago wanda za su je yaki da sunan kwadago wato wanda soja ne amma kuɗi za a bashi ya je yaki akwai irin wannan guda biyu ahaduhuma na daya an yakhruja ar-rajul mutum ya fita jihadi shi da kanshi wa yasta'jira man yakhdimuhu fi safari amma kuma sai ya dauki wani boyi boyi wanda zai dinga mishi hidima idan an tafi yaki wanda din da aka yada zango shi zai zo ya mishi fakin din eh, raƙumin shi ko dokin sa ya kafa mishi tanti ya zo ya mishi abinci ya samu mai ruwa in yana buƙatar wata wani aike ya aike shi haka suna daukan wannan to wannan dan bawan nashi ko mai masa hidima zai biya shi kuɗi ne wasani na biyu an yi ta'adira min mali wancan akwai wanda suke suna da bayi suna bayar da su don irin wannan aikin idan za a tafi yaƙi sai ka zo wanda yake da bayi sai ka anshi haya na bawa ka biya shi kuɗin wato aikin da bawan zai maka har aje a dawo shi bawan idan an je shi ba yaƙi ne shi dan kallo ne kawai to suna yin wannan wasani na biyu an yasta'dira min malihi man yakhruju fil ka ɗauki kuɗinka ka samu wani mai ƙarfi mai horo soja ka ba shi kuɗi don ya je ya yi jihadi don ya je ya shiga cikin sojoji kai kuma ka zauna a gida ya yi a madadinka wai sammu na zarika alja'a'il shi ake ce mushi alja'a'il daga alji'ilu fa fi ha da nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah yake cewa lil ghazi ajruhu wa lil ja'il ajruhu wa ajrul ghazi wanda yake yakin to yana da lada na zuwa yaƙi wanda kuma ya yi sarin ɗinsa ya ɗauki ɗawainiyarsa don ya je yaƙin yana da lada biyu ladan ɗaukar ɗawainiyar da kuma ladan yaƙin da wancan kamar yadda saboda man dalla alkhairu falahu ajru fa'i kaga ya tura wani yaƙi yana da lada irin nashi ya nuna mashi alkhairi ya biya hidimar zuwa yaƙin ya bashi shi abin hawa ya bashi shi guziri ya ba shi abin da zai iyalansa ya ba shi makamai waga wannan kuma Allah zai bashi ladan shi na wannan hidimar da wannan aka yi zo a cikin hadisin da Imam Ahmad ya fitar da Abu Dawuda ya mushi babi cewa ar-rukhsatu fi akhd al-ja'il ya fita da shi daga hadisin Abdullahi dan Amr dan As kuma wannan abu ne tabbatacce sai dai an samu wasu malamai tun cikin sahabbai da suke da kyama zuwa ga haka daga cikin su akwai Abdullahi dan Umar wanda yake cewa wanda yayi haka to yana jin tsoron gamuwa da abokin gaba ne sai ya tura wani Abdullahi Umar yana kyamatar wannan haka cikin tabi'ai kaman alkama ibn Waqqas al wanda dalibi ne ga makaranta Abdullahi Umar shi ma yana kin wannan haka al-Imam Shafi'i shi ma an same daga gare shi yana cewa shi yana ganin karhanci haka malam abin Abu Sulaiman al-Khattabi ya bayyana a cikin littafin Ma'alimus Sunan haka kuma Alimamin munawi shi ma ya ce wancan da aka ce ya ta'ajiru wato ya ba wani kuɗin tafiya sukan yi ne don neman lada ba wai don ka wakilce ni ba shi aka yi fassara kamar yadda misali sai na usman yi kaga ba ladan ba wai shi ya zauna a gida ne ya tura kuɗin shi shi ma ya tafi amma kuma ya ɗauki ɗawainiya to don wannan ne suke almuhimmu dai ya halatta idan kana da wani uzuri wanda zai hana ka zuwa wata harka irin wannan wanda fardu kifaya ce ko mun gane asali saboda fardu kifaya ne shi sa zaka iya ka tura wani kamar misali a ce ana gina wani masallaci ko ana yin wani taro na abin nan na addini ko umara ko aikin haji ba za ka samu halin zuwa ba babu laifi ka biya wani kuɗi dan ya je ya je wannan taron ko ya je wannan samina ko ya je wannan abin nan ya je ya aiki a wurin gina masallacin nan misali ka tura mutane ka ce to tunda kai ba za ka iya zuwa ba bari ka bada kuɗin ma'aikata ko bari ka turo abincin da za a ci ko wani abu babu laifi dan dama fardu kifaya wanda kuma duk yayi wani alheri da nufin Allah Allah zai gani ya bashi lada haka ya halatta a jumlace babu laifi dan haka amma sai inda yardar shugaban musulmai inda malamai suka kawo magana kenan idan shugaba yake bai yarda ba kowa ya je da kanshi to shikenan sai ka ji da kanka ko kuma ya ce na kai ban yarda maka ka zauna a gida ba wataƙila saboda wannan mutumin wani jarumi ne mai ƙwazo wanda idan ya je zai ƙara wa sojin musulmai kwarin guya zai ƙara musu moral to bai kamata a bar shi a gida ba ko don wata shubha da za ta iya biyo baya a ga cewa kamar shugaban ya yayi san kai dan me aka bar wani a gida wataƙila saboda yana san shi bai so a kashe shi ko makamancin haka kaga ba ma so bane wannan eh, alamati nafsul abin dan dai san ya samu shahada ke wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wa kanu yatasharakuna fil ghanimati ala nau'aini aidan haka na har ila yau sahabbai sun kasance suna yin tarayya akan ganima ta fuska biyu ahaduhuma fuska ta farko sharakatul abdal na farko suna tarayya ta ta aikin jikinsu su yi aiki da jikinsu su samu ganima idan sun samu sai su haɗa sannan sai su raba wasani na biyu an yi fa'ar rajul ba'irahu ilar rajul au farasa yabzu alaihi wato wancan sun je tare sai idan aka je yakin sai su alkawari wani da wani eh, duk abin da na samu da duk abin da ka samu za mu haɗa sai mu raba wato aslaf din nan kenan kafin a zo raba ganima na gaba daya to ko da ni na samu kai baka samu ba za mu raba haka suke na biyu kuma shine mutum yana da ababen hawa yana da dawakai to sai babba mutane su hau su je yaki da sharadin idan sun dawo za su ba shi rabin abin da suka samu gashi nan an yadfa ar-rajulu ba'irahu ila ar-rajuli aw farasahu yabzu alayhi mutum ya baiwa wani raƙuminsa ko dokinsa ya je ya yaƙi a kansa alal nitfi mimma yagnum zai ba shi rabin abin da ya samu hatta ruba maktasama a sahara. wani lokaci har suka raba abin nan wato mashi fa asaba ma qidhahu wani ya rike a asalin tsawon karfa wal akharu nasahu wani ya rike wato can tsinin warishahu da dan igiyar da ake daura mishi can karshen shi din har suka raba shara وقال ana wa اشتركت wa وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ibn مسعود yake cewa da ni da Ammar dan Yasir da Sa'd dan Abi Waqqas mun yi alƙawari cewa za mu raba duk abin da muka samu ranar Badar fa ja'a Sa'd bi asirai Sa'd dan Abi Waqqas sai zo da bayi guda biyu ya kama su walam aji ana wa Ammar bi shay ni da Ammar ba mu zo da komai ba Wani hadisin akwai maganganu da malamai suke akan isnadin sa wanda magana ta ƙarshe shine bai inganta ba abin da ya kawo wannan tattaunawa shine ibnu mas'ud mai riwaya daga gare shi a wannan hadisin shine abu ubaida abu ubaida dinnan dan sa ne amma bai riske shi ba ta fuskar riwaya don haka malamai suka ce bai tabbata ba kamar da Sheikhul Albani a cikin littafin Irwaqul Galil a lamba hadisi na 1474 ya bayyana sai dai wasu malamai kama al'imamu ibn rajab a cikin sharhu ila da tirmidhi shi ya karkata zuwa ga cewa wannan ba illa ce qabiha ba wanda kuma in qada'i yace saboda duk da cewa wannan da bai riski babansa ba amma kuma yana da masaniya akan hadisan baban ya goge game da sanin hadisan baban wannan baya daga cikin sharka na ittisali gaskiya saboda Allah ibn Hadin shi ma da yazo a cikin littafin at al hadith sai ya shiru akan isnadin bai ce kuma ba amma dai ta hakiki shine isnadi ne wanda yake yana da matsala ba za a karɓa ba ba kuma za a yadda shi gaba ɗaya ba sai an neman mishi watan abin da zai ƙara mashi ƙarfi wanda kuma gaskiya ni ban san shi ba wallahu a'lam wa kanat wa kana yab'asu furtanan taratan wa rijalan ukhra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan aika da asriya wato karamar rinduna wanda bai je da kanshi ba furtanan tarata, wani lokaci mahaya akan dawakai warjalan ukhra wani lokaci kuma a kafa suke tafiya wa kana la ya kasance baya ba da rabo liman qadima min al-madad ba'd al-fath ga wanda yazo daga baya bayan an yi fatu bayan an gama an ci nasara sai ya zo daga baya manzo Allah sai sama baya rabawa da shi haka hadisi yabo a cikin bukhari abin nan da wasu littattafai abu hanifa rahmatullahi alaihi shi yana ganin cewa wanda ya riski sojoji bayan ganima an tara ta kafin araba fa huwa fiha sharikun yana da rabo a ciki an riga an gama tara ganima amma ba araba ba yayi kiyasi akan cewa hatta gado ai an ce wa idan hadar kismata ulul qurba wal ma farzuquhum min za ka babu laifi su ma su ma wannan tunda sirrin sa a ba su haka limamu shafi shi kuma yake cewa ganima liman hadara alwaqa aw kana rid'an lahu wanda je je yaki aka yi da shi aka yi shiga cikin battlefield aka yi fada da shi to shi da ganima ko kuma wanda ya zama rid'an ya zama wato cover wanda suke tarewa musulmai saboda ka ai musu sammati shi ma wannan part of sojoji ne shi ma yana da ganima wannan shine magana Imam Shafi'i haka daga Maliku da Imam Ahmad wanda kuma tafi maganan wancan malami Abu Hanifa hujja wanda ya mutu kafin a fara jihadi an tafi sai wani dalili na ajali ya sa ya rasu to ba shi da gabo. haka wanda ya shahada a cikin jihadin shi rabon shi ya fi ƙarfin abin da za a bayar shi ba za a raba da shi ba ba za a ce a cire na wani da ya shahada a kai ma iyalansa ko mun gane a kai wa magadansa ba za a ba shi sai wanda ya rayu har bayan an gama yakin ko da kuwa a ce rayuwarsa ba ta wanzu ba ma'ana kamar wanda ya ji ciwo amma yana nan sa'ad da ake rabawa ko kuma sa'ad da ake tattarawa wataƙila sai adalin shi ya rufe shi kafin lokacin kaga ya rufe sa'ad da musulmai suka mallaki dukiyar kuma gane bambanci shi da aka kashe a cikin yakin wanda aka kashe a lokacin ba a riga an san suwaye suka ci nasara ba su samu ganima haka musulmai ba su mallaka ba a sa'ad da musulmai suka mallaka shi kuma ya riga ya shuɗe da haka bai cikin rabu amma wanda bayan an mallaka sai ya rasu ko da rasuwar ta auku ne saboda wani rauni ne ya ji a yakin kaga shi ya halarci lokacin da musulmai suka mallaki wannan dukiya kuma gane bambanci sabanin wancan da ya mutu kafin lokacin da kuma wanda ya zo bayan an mallaka kuma bai yi tarayya wajen samar da mallakar dukiyar ba zaka da wanda ya zo daga baya da wanda ya mutu kafin a mallaka su ba su da rabuwa ce idan har za a iya ba magadansu sai dai a cikin humusi na shugaba in ya ga dacewar ya ba wa magadan shahidai babu laifi wannan ya ba su don dama yana da sakakken hannu a cikin mu'amalanta wannan haka dai malamai suka yi ta waɗannan maganganu za ka same su a cikin tafin ma'alimu sunan na al'imamu abu suleiman al-khattabi wallahu ta'ala a sai ya ce faslun wa kana yu'ti sahama bil qurba fi bani hashim wa bani al-mutallab wa bani al-mutallab duna ikhwatihim min bani abd shams wa bani nawfal annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana yana bayar da rabon nan na kumusi da aka ce na Allah ne da manzansa yana raba shi a cikin mazuwa danginsa daga cikin banu hashim da banu abdul mutallib wato ɗan uwan mahaifinsa kenan danginsa ta wajen uba domin su ne al'usba gari su yake baiwa duna ikhwatihim min bani abd shams amma banda sauran ƴan uwansu banu abd shams su ne wato banu umayya kenan su usman da su muawiya danginsu da kuma banu naufal irin su jubair ibn mut'im ibn adi su ne banu naufal duk dai waɗannan da naufal da abdu shams su ma sun haɗu da banu hashim da banu abdul muttalib a can kakanni kuma ma sun taɓa zuwa shi jubair dan mut'im ya ɗauki usman suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambaye shi ga hadisin da ma shine kawo mana cewa mun ga kana baiwa su wani da wani dan me huwa zaka ba mu wasiya ba kwa cikin ku ba kwa cikin ulul qurba gashi nan wa qala inna ma banu banul mutallibi muttalibi wa banu hashim shay'un wahid da banu abdul muttalibi da banu hashim abu daya ne wa shabbaka baina asabi ya ratsa tsakankanin hannayen shi ce abu daya ne haka wa qala yace innahum lam yufariquna fi jahiliyatin wala islam su ba su taɓa rabuwa da mu ba a zamanin jahiliya ko a zamanin musulunci al bukhari ya fitar da wannan da abu dawuda ta hanyar hadisin shi jubairu dan mutane don haka waɗannan su suke da tantanta su ci humusi na ainihin ganewa faslun wa kana al na yusibuna ma'ahu fi maghazihim al asala wal inaba wat ta'ama fa ya'kuluna musulmai wanda ke cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sahabbai sun kasance suna samun fi magazihim a yaƙe su al'afala su samu zuma wadda aka riga aka yi tara ta kenan ruwan zuma da wal inaba da kuma inabi wa ta'ama da sauran jinsin abinci ma'ana an shiga gari an ci da yaƙi za a tarar da irin waɗannan abubuwa a cikin ɗakunansu da ɗinsu da ɗakunan girkinsu da gidajen sai da abinci misali to waɗannan abubuwan ya za a yi da su ko ya aku suna ci abinda aka samu na abinci a cikin kayan ganima babu laifi don sojoji sun ci wannan baya cikin wato gululi ba gululi ba ci na bukata wala yarfa'unahu fil magani ba sa daga shi a cikin ganima dagawa da ma'anar wato ba a lissafa shi a cikin ganima ko kuma ba sa zuwa su ba da labari wa shugaban cewa ga kaza kawai za su ci gaba da shi wannan yana cikin littafin sahih bukhari da ya babi cewa babu ma yusibu min at-ta'am fi ardil harbi da sharadin ya zama a kasar yakin ne ba a kasar musulunci ba idan kasar musulmai ne to nan ba a haka za mu zo mu ji magana akan haka wa qala ibn umara abdullahi umar yake cewa inna jayshan ghanimu fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa asalan walam yi wasu mutane sun samu ganima abinci da zuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye ba a anshi khumsi a wurin su ba zakarahu abu dauda al abu dauda ya fitar da shi a babu ibadatu ta'ami fi ardil adu da isnadi sahihi to imamu bukhari ya wani babi kuma da yake cewa babu ma yukrahu min dhabhil ibli wal ghanami fil ghanaim bayan wancan babin da yake nuna halatta yake babin da ke nuni akan karhancin yanka raƙuma da awakai a cikin ganima don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya tare an yanka yasa aka kifar da nama yasa aka kifar da abincin da naman gabaki daya aka ce yace ba za a ci ba to wannan sai nuni zuwa ga cewa akwai bambanci kaga wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya faru ne a zulhulaifa a zulhulaifa haka ya faru to zulhulaifa kasan musulunci an riga an taho da ganima za a shiga madina aka samu matsala mutane kawai suka je suka yanka ba da izinin shi ba suka fara dafawa ya sa aka bara da aka sai wasu ke ganin cewa to abinda aka zo kasan musulmai shine bai halarta ba amma wanda aka samu a can kasar kafirai babu laifi wasu mun suka ce a abinda yake na larura na dole shine za a iya ci amma abinda yake na shagali ne kawai wanda wato wasu ne kawai suka ga dacewa bari su bukata ba na dole ba to ba bai halarta ba daga cikin wujuhu din kenan wasu kuma suka ce a'a ai ko da yasa aka zubar a cikin hadisin ba a ce ya hana a ci ba domin dukiya ce da ake da tarayya da ita ya ga dai an yi israfi dan ne za a yanka har raƙuma bayan shi ga mu ga Madina da ka za a kwashe dukiya a mai da cikin gandu ne kamar yadda za ka samu mutum da wata dukiya ta musulmai za a kwace a da cikin gandu akwai matsala da ta reshe akan wani ita ce matsala akan wato yin ukuba ta hanyar lalata dukiya halittun yin ukuba ta hanyar lalata dukiyar wani wanda matsala ce mai zaman kanta a cikin fikin shin ya halatta ko ya halatta kamar da za a ce misali idan wai ka ke ringin a ko idan aka samu kaza a wurin a shagonka efcc suke kowa ya sunan su ndla e su kwashe su je su kona saboda kana sai da wani magani da bayi da abin nan izini kaga ai dukiya ce kudin ka ne ka saka su ko a kwace shaddoji da mutum ya je siyo ya shigo da su mogal ko mota ko shinkafa a kwace a lalata shin wannan ya halarta ko bai halarta ba maganganu ne masu ta'i a cikin fikin musulunci wanda wasu malamai da su goyi bayan haka cewa wannan barna ce da dukiya kaza kaza kaza kaza wasu kuma malamai suna ganin babu laifi to wannan magana ta yi reshe daga cikin wannan shin saboda yanzu wannan raƙuman da annabi ya sa aka zubar da naman kaga dukiya ce ta dukkanin musulmai da ake tarayya da ita dan me za a ce a zubar to al-imamu abul al-imamu ibnu baqalin yayi maganganu akai a cikin sharhinsa baya ga haka sai malamai suka faɗi maganganu kamar shi abu Suleiman al-Khattabi yake cewa a cikin ma'alim sunan yake cewa la alamu khilafan bainal fuqaha fi anna at-ta'ama la yuhammas fi jumlati ma yuhammasu min al-ghanima yace ni ban san sabani tsakanin malamai ba cewa abinci ba a yin takhmisin sa ba a cire tsaye bisa biyar ayi ilhakin shi da ganima sauran kamar yadda ake wa sauran abubuwa wa inna liwajibihi aklahu wanda ya samu yana da yancin ya ci ma dama fi haddin qilla matakar ɗan kaɗan ne ya same shi da ya same shi gyararre an ci wani wuri gari da ya ka shiga wani gida wa shiga wani rumfar shugabansu bayan an tarwatsa su sai ka samu wani daro da kidishi don ka ɗauki kwaya ɗaya biyu haka babu laifi amma in yana da yawa a ce su ne gaba ɗaya na bushashen nama ko su ne na inabi su ne na wani abinci to ba za ka ce duka wannan ya zama naka ba ko mun gane za ka ɗauki buƙatar yanzu yanzu ne wa ala qadari hada kuma gurgudan buƙata ma dama mu muqiman fi daril harbi yace matukar ne wannan abin yana ƙasar yaƙi ne banda in an dawo garin musulmai wa huwa maqsusun min umumil ayati yace wannan yana da gaskiya abin da aka sani daga aya na fa anna lillahi khumsuhu kama khassa minha Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salaf kamar da manzo Allah ya kare kebance abinda wani ya samu na tsukar da ke jikin wani soja da ya kashe wa sahamin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma saham da muka ji wa safi yace warakhasa al fi alati ad-dawab malamai sun yi sassauci akan da dabbobi za su ciyawar da raƙuma da shanu da da tumakai da sauran dabbobi wanda za su shin za ku baiwa raƙuman ku ciyawa da dawakai daga cikin ciyawa da aka samu ta gani ma duka kuma za ku basu ba aka ce wannan ya halatta don wani shi ma fi ma'anar tsa'ami ne lil hada kamar da kai mutum za ka ci na bukata shi ma dabba za ka ci na bukata sai yake cewa fa in akala fawqal haja duk wanda ya je ci fiye da bukata yayi hadama yayi bari to wannan adda samanahu min al ina ka bar ganima za a cire za a cire daga sos a cikin nashi daga cikin abin da ba bukata ba sai yau da kullun yace har da magani ina ka samu wasu magunguna a ciki ba kai zaka ce a dama ina da wata kwaciciyar mura bari kawai ci gaba da sha'a sai ka ko kuma kamar ya araba ya faɗo cikin nasu? da kuma abinda za ka ɗiba kai guziri banda yin guziri wanda ya ɗibi daga cikin wannan abincin ya yi guziri to yanzu ya yi gululi kenan ya yi ɓoyo ko mun gane amma don ci na bukata to wannan babu ne ci dai na bukata ba sai kuma ya ziya ya nemo izini daga shugaban abinci wa biki gashi ya ci gaba da cewa wamfar da abdullahi ibn al-mughaffal yawma khaybara bi jirab shahmin abdullahi dan mughaffal ranan khaybara ya samu wata jirab shine wato jaka wi'a'un min jildin jaka ce suke yi ta fata duk da ka fata ana iya ce mata wi'a ya same ta cike da kitse ah, wa qala yace la uqi al-yawma ahadan min hadha shay'an yace wallahi ba wanda zan san wannan wannan kitsan ina san shi فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل له شيئا manzo Allah ya fito sai murmushi da cin shi kuma ba ƙara shi kaga ya halatta mishi kenan manzo Allah baya ƙara batsin aga wannan hadisi yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim da sunan ta mu abu dauda akwai lafazin da yazo da cewa shi kanshi abdullahi yake cewa kunna muhasirina ƙasar khaybar mun yi ma ƙasar khaybar wato babban abin nan bene ko fada khaybar mun kewaye ta farama insanun bijirabin nishani sai wani mutum ya wurgi da wata jaka cike da abin nan mai kitse fana zautu da akudin sai na tafi da sauri zan ɗauka faltafata ilayya rasulullah tsari salama sai manzo Allah ya juya ya kalle ni ya ce fasta hayaitu sai na ji kunya da shi ma wannan shahidi ne akan ya halatta domin da ya ji kunya din ya ji kunya ne saboda girman manzo Allah tsari salama sai da suke girmama shi kuma manzo Allah ya gan shi zai wani abin da kaman ba da taku bane bai dace ba amma dai bai haramta ba dan haka ya ɗauka ita ce ɗin da kuma yake cewa ba zan ba kowa ba haka manzo Allah bai hana shi ba da babu kida ke mishi karka dauka ganima ce wannan hadisin ya bada hujja har ila yau akan halaccin amfani da kitse wanda aka samu a gun Yahudawa kuma gani kuma kitse ne aka samu a gun Yahudawa duk da kuma su can a asalin shari'ar su an hana musu cin kitse ba haka bane to amma tunda mu ya halatta gare mu su koda suna ci a matsayin haramci suna saba wa doka Allah to amma yanzu wannan ya nuna halal ne kenan wani kitse wanda aka samu shi daga gun Yahudawa in dai ba na dabba ce da ta haramta ba to ya halasta malamai sun fitar da wannan anan wajen kenan misali da za a samu wani wani kitse wanda yake wanda yake imported din shi daga America ko Isra'ila ko Faransa ba wani zafin kai da zaka ka ce ba zaka ci ba ba wannan zafin kan baya cikin tsarin addini ko kuma ka je can su ka je karatu ko yawon duniya ko kasuwanci ko nutsa tsaye kai ka kaga ana cin abinci da kitse ya halatta in dai ba na asalin dabba ce wata haramta kamar jaki ko alade ko makamantansu in dai kitse ne na kifi ko kaza ko saniya ko makamantan shi wanda dabba sai ta halatta to ya halatta a duk da su alqur'ani ya ce an haramta musu kitse a can baya wallahu a'lam kaga yanzu wannan karara yana nuni zuwa ga abinda Eh, ibnu qayyim yake ishara zuwa gare shi shine cewa abinda aka samu na abinci da abin sha kamar ƴaƴan itatuwa wanda ba a ɗiba a ci kamar manta su wannan duk ya halasta mutum ya amfani da shi to daga cikin gwaje kusan zaka fitar da shi a wannan a zamanance shine ina hukuncin idan muna tare a waje guda muna muna muna zaman hostel ko mun yi tafiya ko an je wajen wani biki ga abinci an zuba da yawa yana cikin manya-manyan kwanukan shi kafin a zo a fara rabawa shin ya halasta wani ya ci kafin a raba ya halasta inda akwai bukata mu gane gwargwadon bukata in ya shigo ya gani ya ci domin da ana tarayya akan mallakan abincin abin da bai halasta ba shine boye ko mun gane irin wannan abin da mutane suke shine wanda bai halasta ba sai ga wani ya dauko take away wajen set biyar kowanne a ciki akwai nama da shinkafa da cincin da lemu ya haɗa duka wani ka gida sai ka gama wani kuma ka ganshi kuma wani aran ma ne ma kai kawa maki kaga bai dace ba wannan da girman ka da mutuncin ka a wannan zamani na wayoyi wani baka sani ba yana nan yana tayar kodin ɗinka kawai sai ka ganka kawai akan akan YouTube kawai kana sata abinci <laughs> Allah shi kyauta to kaga ko da ba babu wannan duka dai bai halarta ba amma dan ka ci a wajen kuma ci na bukata ba wai ci na mugunta ba jama'a don wani mutane suna irin wannan wani ya ga abinci to cin mugunta yake maimakon ci na bukata shine ka nemi shinkafa ka ɗebi taliya ka ɗebi kosulo ka ɗauki nama gwargwadon hali ka ɗauki lemu wani kawai sai ya nufaci naman nan kawai ya rabu da shinkafa ke ni nama kawai nake kuma ƙarya yake baya cin nama kawai wani ma sai ya sati biyar bai cin nama amma yau tun da ya ga naman kaza ga shi ruwa ruwa to kawai shi kaɗai ne ya ci ya har sai ya dame shi ko kuma ya tame da wata cuta kaga ba daidai bane wannan almuhim ya halatta fil jumla idan akwai wani abinci da muke da tarayya a kan wani ya ci gwargwadon bukata ko da ba a raba ba domin kaga abincin walima a raba shi ne a sawa kowa nan shi ya ci ko to kafin a raban nan idan wanda da bukata babu laifi ya ci ba kuma sai ya je ya nemo izini ba waɗannan hadisan sun nuna halaccin haka sun nuna halasci amma kar ka je ka bankara su dan ka yi cuta babu babu kyau ka ɗiba ka tafi da shi babu kyau sai in an baka izinin ɗiba ka tafi da shi wannan gululi babu kyau kuma ka yi cin mugunta shi ma babu kyau ka ci bil ma'aru sannan babu kyau haɗama akwai magana da malamai suka yi akan zai yi kawo ta akan annuhuba shine wato rabo na kowa rabon kura da ake cewa a baza kowa ya ɗauki na shi ba tare da an raba ba shi ma wannan akwai matsala game da shi akwai inda yake ya halitta? akwai inda bai halarta ba za mu zo mu ji magana kan shi insha Allah malam ya ci gaba da cewa wakila ibn abi awfa kuntum tukhammisuna al fi ahli rasulillah sallallahu alaihi sallam, an tambayi abdullahi ibn abi awfa aka ce masa shin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ko kun kasance kuna takhmisi na da'ani wato abinci a cire ɗaya bisa biyar ɗinsa a sa a cikin ganima a ba da wannan a matsayin rabon Allah da manzon Allah sai ce wa qala akamna ta'aman yawma khaybara mun kama abinci a ranar khaybara wa kana rajul yaji'u fa ya'khudhu minhu miqdara ma yakfi wannan abinci sai mutum ya zo ya ɗebi tsirin abin da zai ishe shi to magana sun mai yankari sai ya juya ba tare da an raba ba wannan limamu abu dawuda ya fitar da shi da isnadi wanda yake kyakkyawa wa qala sahaba wani daga cikin sahabbai yake cewa kunna na akulul jawza fil ghazwi wala naqsimuhu hatta kunna la narji'u ila rihalina wa udrat ah, wa adribatuna minhu mamlu'a yace mun kasance muna cin ainihin wato abin nan aljauza aljauza shine kamar kwakwa haka abinci ne wanda ake tsanci haka dan dan ah, abin nan ƙara wani abinci ne dai kankani muna ce shi wala naqtimuhu ba ma raba shi hatta in kunna lanarji'u ila rihalina har mukan koma masaukanmu wa adri batuna minhu mamlu'a jakunkunan mu suna cike da shi wannan al imam ainihin wato Abu Dawud ya fitar da shi amma isnadin shi bai tabbata ba jama'a da wannan isnadin shi ya tabbata to da ya halasta ka kwasa ka tafi da shi Kuma mun gani da ya halarta? ko kuma ko da bai halarta ba a sai a ce to idan mutum ya ɗauka ne ya bar da shi wajen dan ya je wani gefe ya ci to wannan babu lutu a zahiri shine ga inda aka tara abincin su sun ɗauka sun koma cikin masaukin su za su ci kaga babu laifi kenan wato ka fita da abincin daga asalin hall din da ake ci ka je waje ko ka je gefe ko kuma kai ba za ka ci a wajen ba saboda kana jin kunya kan mutane fulani da ƙauyawa misali ba su taɓa ci su cikin mutane ba haka da sauransu ko kuma kana azumi za ka bashi sai ka bugu da baki da ire-iren waɗannan in kana da wani uzuri babu laifi to ko da ya inganta ballantana kuma bai inganta ba isnadin shi yana da rauni baya ga wannan akwai hadisi wanda ya zo a kan wato yunwa da suka ji a khaibara ɗin wanda aka ba da labari cewa sun yanka jakunan gida saboda yunwa suka yanka jakin gida aka fara dafa shi har ta fara tafarfasa ma'ana ya fara nuna kenan manzo Allah sallallahu alaihi ya cikin sauri aka ce yana tafe yana dogara sandarsa yace me wannan aka ce namun jaki ne yace a kifar da tukwana yake cewa a tukwar da a kifar da shi to hujjar da malamai suka kawo game da wannan kamar da shi Bukhari ya kawo shi kaga ai a zahiri kaman babu hujja yace hujja shine sauri da suka yi wajen bari su sauri su haɗa abinci su ci ba tare da neman izini ba sai eh, wannan saboda a ardul aduwi ne ya halatta kenan annabi bai hana su ƙoƙarin samar da abinci ba a ya hana su cin abin da bai halatta ba ne saboda wannan bai halatta ba ya hana su amma bai nuna cewa akwai laifi game da ƙoƙarin samar da abinci nan da nan a ci ba kaga a lokacin ya musu ya ba musu naman doki sun ci amma na jaki ta ce a farar da shi a takaice jama'a ya halatta a wurin jihadi mutum ya sojojin musulmai su yi amfani da abincin da aka samu a wurin wanda za su yi amfani da shi ba tare da an raba ba za ku kuma a duk wata hidima babu laifi haka amma bisa abin da yake ma'arufi bisa abin da yake babu san zuciya a ciki ko haɗama faslun wa kana yanha fi magazihi anin nuhba wal musla annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a jihadojin shi da yayi yana hana annuhba annuhba haka ake karanta shi annuhba wanda ma'anar shi shine wato abin nan mutum ya kwashi duka yayi hadama ya saka wawa wawa da ake ta tace annuhba kana lafazin nuhba yana zuwa da ma'anar kwace ma wato ka a hannun wani bayan wani ya samu ka shi to babu kyau annabi ya hana wal musla haka nan ya hana musla shine a dadda tsagawa ko a yi mata duk wani abin da zai zama wulaƙanci kamar a cire mata wani ɓangare na jikinta a cire ido ko a cire hannu ko a kakkarya ta ko a ƙona da wuta annabi ya hana wannan sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da dama da suka zo game da maganar nuhu ba nan zai kawo mana wasu akwai waɗansu wanda suke bai kawo su anan ba kamar wanda manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin wata wasu maganganu da ya a cikin hadisin bukhari yake cewa wala yantahibu nuhbatan yarfa'u an-nasu ilayhi fiha absaruhum wa huwa mu'min a cikin hadisin la yazini zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min sannan sai annabi ya ce mutum ba zai daka wawa akan wani abu mutane suna kallon shi ya wabce ba a sa'ad da yake yi ana ganin shi yana yi inda mumini ne ba zai haka san da yake wani abu bai da imani san da yake daka wawa din imam bukhari sai ya hujja da wannan akan cewa idan mai abincin ya ba da dama to ya halatta domin karina ta cewa a a yarfa'un nasu ilaihi basarahu mutane suna kallonsa da cewa suna masa inkari ke in ana mashi kallon inkari idan ko sun ba dama wato wanda ya gayyato a ci abinci shi ya ba da dama a haka babu laifi shine kamar sabiwa sarki kowa ya bi iya abin da zai iya ko kuma irin yadda suke da idan aka zo walima sai a baza bajauni ne za a sai ya yi irin wannan walima sun da yawar tafiya za a baza wani abin shimfiɗi sai a zuba duka abincin a kai sai kowa ya ci kamar yadda ake cin abinci misali na duka jama'a to a san da ake cin abincin nan iya ina ne na kowa kaga ba a tantance ba to amma tun da shari'a ta halasta wala zina alaikum an ta'kulu jami'an aw ashtata ta halatta ku tarayya wajen cin abinci ko ku ci daban-daban to wajen tarayyan nan babu shakka sai wani ya ci fiye da fatan da inda wani ya ci saboda wani ya fi saurin ci wani bai jin zafi hannun shi ya riga ya ya bushe <laughs> mun gani wani kuma saurin sa, wani kuma na da tsawon ciwon hakuri yana ci yana sakute wani mai ci da surutu ne da haka kaga cin mutane ba zai iri ɗaya ba to a lokacin za ko yara ne aka haɗa musu abinci haka sai wani ya koshi wani bai samu ba to amma idan an yadda ai haka wanda ya bada abincin ya yadda to babu laifi amma in bai yadda ba to annuhu ba ce haɗama ce babu kyau a cikin hadisin ubarta dan sami shi wanda yana cikin bukhari yake cewa baya ana annabi sallallahu alaihi wasallama ala Allah nan tahiba mu wanzu Allah mu baya akan ba za mu ci gaba da yin wawa ba domin sun saba da ita in ka san yadda 'yan farauta suke ‘yan farauta to haka da suke idan ɗan farauta ya kama dabba to kowa kawai zai kai wuka ne kan dabban ya yagi iya abin da ya samu kawai idan ga wani ya zo da barewa shikenan kawai alama sai a baka da fata kawai ko yayin da ka rike ko a baka da daidai bindin kawai da ka rike wani zai ya shafi nan wani ma zai ji maɗan wani ciwo to wannan shine abin da aka hana na a a a a cikin hadisin Abu Dawud wanda zamu rubuta shi a nan gaba manzo Allah yake cewa laysatul luhba bi ajalla min al-mayta ko bi ahalla a wata riwaya wannan daka dakawawa haramcinta kaman haramcin cin mushe kaman mushe ne idan ka samu abu na wawa shi yasa kamar yadda muka faɗa Bukhari babu cewa babu nahyi anil nuhba bi ghairi izni sahibi in babu izni a takaice ne malam yake cewa وكان وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلى وقال من زن الله يكي صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا ولا دي وتواوا يدك واوا يقاش وانا ابو دواوا تو بايا تare da mu ba ba ba ba abin nan bane ba ba namu wato ya daka wawa ya kwata ko ya kwata wa amara bil quduri allati ubikhat min an-nububa fa uqti'at riwaya tana cikin sahihu tana cikin tafin sunan abi dauda abin nan tirmidhi amin da Imam Ahmad da Sunna Abi Dawud da sun fitar da ita to wannan kuma Bukhari ya fitar da ita cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a zubar da abincin da aka kwata ta hanyar nuhuba da yake cewa kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Hulaifa min Tihama fa asabna ghanaman wa iblan faja'al qaum fa ajlal qaum fa aglaw bihal qudura fa amara biha fa uqti'at a hadisin rafi'u dan khadij da yace mun dawo daga kihama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka yi gaggawa suka daka wawa a cikin dukiyar ganima kowa ya yanki na yanka suka kafa tukwane za su fara girki sai manzo Allah yace duk a zubar da su bai yadda ba yana cikin bukhari da muslim da sunan ta imam tirmidhi wa zakara abu dawuda ar-rajul min al-ansari qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi safarin yace mun taho tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin wata tafiya fa asaba nasu hajatun nasa hajatun shadidatun wa jahdu sai bukata da yunwa da da cikin mutane mai tsanani wa asabu ghanama suka samu ganima fantahabuha sai suka daka wa wawa wa inna qudurana la tadli har ma tukwane sun fara tafarfasa irja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamshi ala qausi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yazo yana tafiya akan bakarsa fa akfa qudurana bi ya tunkude yasa wannan baka ko kwari ya tunkuda waɗannan ainihin wato tukwane thumma ja'ala yurmilu lahma bi turabi sannan ya dinga jujjuya naman a cikin ƙasa wannan ne hadisin da malamai suke cewa daga baya babu shakka manzo Allah zai tattara naman daga baya tunda ba za a bar shi a asarar shi ba sai a maida shi cikin dukiyar ganima a raba gaba daya sun makala sannan sai ce innan nuhbata laysat bi ahalla min al-maita kaga ita wato ɗiba da wawa din nan daka wawa a cikin dukiyar al'umma to ba ta fi abin nan mushe kasancewa halal wato da gurgurda yadda mushe da zama halal sannan ta zama halal ita ma au innal maita laysa bi ahalla min al-muhla ko kuma yace mushe bai kaita zama halasta wato mai riwaya ne shakka uh, al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin sahihi ne shekul al-Albani ya inganta shi a lamba ta 1673 na as-sahiha baya ga al-Imam Abu Dawud Ibn Majah ma ya fitar da shi ta hanyar uh, Timaku dan Sa'alaba dan Hakam yake cewa asabna ghanaman lil aduwi fantahabnaha mun samu wasu dabbobi busashe na kafirai sai muka daka musu wawa fana sabna alƙudura sai muka kafa tukwane famarar nabi sallallahu alaihi wasallam bil quduri manzo Allah ya zuce ta wajen fa amara biha fa ukfi at thumma qala Innan nahabata inna nuhubata la tahillu yace haka bai halasta ba wannan al-imamu ibnu hajar ya inganta wannan riwaya a cikin littafin al-isaba haka al-imamu al-busiri a cikin majma'uz zawaid wa kana yanha an yarkaba ar-rajul dabbata min al-fay'i hatta idza a'jafaha raddaha fi manzo Allah sallallahu alaihi ya hana watin mutun ya hau wani abun hawa daga cikin dabbobin da aka samu na ganima na fai'i sai ya sai ya wato ya raunata ta ya lalata ta ya gajiyar da dabba sai kuma ya dawo da cikin tagandu wa an yalbata rajulu sauban min al-fai ko ya dauki wani tufa ya sa hatta idza akhlaqahu sai ya kudar da shi radda hufi sai ya dawo da shi wannan riwaya ce hasana ibn hajar ya hasana ta a cikin fatuwal bani walam yamna min al-intifa'i bi hada al-harb amma bai hana cin moriyarsa a lokacin da ake yakin ma'ana dukiyar da ake da tarayya da ita kada wani ya saka mugunta a ciki kayan gado ne an bari kafin a raba sai ka dinga daukan wata mota kana ta gudu da ita duk ka ta ko ka fara kamu kamu da ita sannan kuma ka dawo da ita bayan ta rage kima ke ka amfana da abin kuma ka dawo da shi cikin al'umma ba a haka a can inda ake yakin babu laifi mutum ya haura kuni ko doki ya kai farmaki da shi a cikin na ganima wanda aka riga aka samu amma idan za a dawo gida to ba za a ba kowa izinin ya yi amfani da wannan dukiyar ta gaba ba har sai an raba kowa ya sarrafa shi saboda mutane ta da dabi'a idan abu namu ne mu duka yana da saukin kowa ya ga bari ya lalata ba a sare shi ba ce amma idan nashi ne zai killace shi ba zai lalata shi za ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka baya yadda ayi al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin haka al-Imam Darimi haka al-Imam Tahawi dukkanin sun fitar da shi da isnadi wanda yake kyakkyawa al-Imam Ibn Hajar ya hasana shi a takaice jama'a babu kyau ba daidai bane mutum ya ya kokarin cutar da al'umma ta hanyar abinda ake da tarayya da shi ko na menene kamar wannan ɗin yanzu kamar dukiyar gado ko dukiyar da muka haɗu a kanta mun mallake ta ko ta dukiya ta waƙafi ko wasu kaya misali a ce mun haɗa kuɗi mun yi wani kasuwanci ko mun yi wani noma to duk ko menene ba daidai bane kai kwamnan zalama kana so ka fi kowa moran abu ko kuma ka lalata wani ɓangare kafin a raba ba daidai bane duka an hana wannan domin duka hanyoyi ne na cutarwa shari'a kuma ta hana zalunci ta hana addarar la darar wala dira domin tarayya ne a cikin dukiya ba daidai bane kai kai kokari ka ce bari ka ga kafi kowa mura, ko kuma ka lalata wani abu wanda yake na jama'a gaba daya domin haka yana da gaskin gari asa yana iya tada tashin tashina yana tada rikici yana iya kawo fitina tsakanin al'umma wanda kuma duk waɗannan abubuwa ne da musulunci yake so ya kawar da mutane daga gare su ina ganin zamu saurara a nan saboda ƙurar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi da kika faslun wa kana yushaddidu fil qulul jiddan sai mu saurara alai insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu